three-man ministerial committee to, the, to interact with us, it's still the same issue. Uh, Shugaban kungiyar ta ASU Profesa Emmanuel azantawarsa da gidan talabijin na Channel ke bayyana damuwar cewa kullum bayanan gwamnati iri ɗaya ne tun shekaru sha uku da suka wuce sai kuma ta kasa cika alkawari. matsayar ta'asu na samun goyon bayan ɗaiɗaikun malaman jami'ar da ke cewa gwamnati ba ta da niyyar cika alkawarin da ta ɗauka na biyan bukatun jami'o'in da ya sanya janya mafi tsawon yajin aikin malaman na tsawon wata tara a bariya malaman na cewa ba bukatun ƙashin kansu ne ya sa suke dagewa kan yajin aikin ba da kuma alamu gwamnati ba ta jin gargaɗin da ke janyo haddasa rufe koyarwa a jami'o'i Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti malami ne a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. A yi ƙoƙari a ga cewa abubuwan da aka ce suna a cikin tabakin su cewa yana kan process. To kaga an ba su cikakkiyar wata ɗaya na su je su aiwatar da wayan abubuwa ɗin. To in ba su yi shi ba gaskiya dama abin da Congress ta yarda da shi shine za a tafi wani site, sannan kuma shi wannan wani strike za a kira shi da rolling strike wato yajin aiki wanda in gwamnati ba ta yi komai ba kawai zai ci gaba ne eh, ya shiga ainihin wato yajin aiki na sai ba ta gani wannan kawai shine ne abun da ni na sani a yanzu kullum suka kira mutane maimakon a yi magana na fahimtar juna sai a ce wai za a naɗa kwamiti ya sake duba ainihin yarjejeniyar da aka yi bayan kuma in ka tuna shekara ta dubu da ashirin abin da aka yi bayan an tattauna da sa bakin manyan mutane a ƙasar nan abin da aka yarda da shi kawai a samu abin nan da ake kira memorandum of action kundi wanda yake kawai na aiwatar da abubuwan da aka yarda da su ne to amma duk lokacin da aka yarda da abubuwa daga mun koma aiki kawai sai su manta da shi kawai su watsar da shi ya watsar da daga takardun da ake yi Ministan kwadago Chris Ingigi ya ce ya yi tafiya ne lokacin da kawai ya samu labarin asun ta shiga yajin aikin na gargadi. Ingigen um, uh, uh, ya ce ana ɗaukar wasu matakan gwaji na yadda za a biya dukkan bukatun na ASU. Za a jira a ga yadda za ta kaya bayan kammala yajin aikin na gargaɗi na wata ɗaya da zai ƙare a tsakiyar watan nan. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.